The Executive Secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended in Shugabar hukumar daraktocin hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kenan wato NHIS Dr. Yentu Efenno ke ba da sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar Farfesa Usman Yusuf inda take cewar mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa ma sha Allahu mun tuntubi ministan lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kau da kai daga gare su ba. musamman a irin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari da ke kokarin daidaita al'amura saboda haka hukumar daraktocin wannan hukuma ta nhis ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike don bankaɗo abubuwan da suka faru kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikinsa. This has to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ba bata kare ba domin 'yan kwadago a hukumar inshorar lafiyar ta Najeriya sun ce wannan dakatarwa ba za ta yiwu ba. Comrade Shehu Muhammad Gajo shine shugaban 'yan kwadagon a hukumar ta NHIS. To wannan dakatarwar da aka ce an yi wa Usman Yusuf dakatarwa ce wanda ba a yi ta a bisa ka'ida ba wanda ba a yi ta da yawun wanda suka nada Usman Yusuf ya zama shine babban darakta na NHIS. Wannan an yi shi ne a cikin son rai a ce an wayi gari mutanen da ya kamata kowane lokaci na mitin yadda ya kamata abubuwan da za su sa mutane su samu lafiya a Najeriya ka ɗauki lokaci da su yi mitin ba sai yau da kuma suka zo mitin da su nemi ka'idan komai ba suka ce wai ai tun dakatar da shi wannan abu ne wanda ba mu yarda da shi ba mutum biyar ne a cikin kwamiti din ɗaya daga cikin su shi Usman Yusuf din ne amma wani ne ne mai shi a lokacin da ya zo mutum ba ɗaya yana representing ɗin head of service ɗaya kuma yana ji ministry dukkan su sun fita ma daga cikin mutum din suka ce su ba su da wannan ɗin dakatarwa ba a baya dai sai da ministan lafiyar Najeriya farfesa Isaac Adewale ya dakatar da farfesa Usman Yusuf bayan da shugaban kasa ya gudanar da bincike na musamman bai same shi da laifin komai ba inda mai da shi bakin aikinsa Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita limbani ya fi maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fusa to mu ma mu dau mara.